barka da zuwa cikin wannan fili namu na mu a ƙasa. Mutane da dama sun fara ƙorafi a ga wannan sabuwar gwamnati wacce ba ta wuce kwana ashirin da ɗoriya a kan karagar mulki ba. Shin ya za ka bayyana wa masu sauraro irin nasarori da ita wannan gwamnati ta samu? To, amma jama'a da dama kuma suna nan suna ta ƙorafe-ƙorafe musamman wasu suna cewa ɓangaren ruwan sha waɗansu kuma ɓangaren dai na abubuwan su na yau da kullum ya za ka bayyana wa masu sauraro game da kamun ludayin wannan gwamnati ta ku ta apc to farko dai a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim um da kuka mata taken menene mu gani a kasa ku gani a kasa to alhamdulillah ai babu wanda bai fara gani a kasa ba first alhaji muhammadu inuwa ya ya fara zuwa wata ya duba yana daga cikin alkawuran da ya ɗauka wa talakar jihar Gombe. Sannan abu na biyu ya je asibiti ya duba. Wani asibiti ya je shi? Ya je su specialist. da sauran asibitoci haka ya je ya lalleka ya to dai je me wani irin alƙawari yi wa eh, abin da yake faruwa shine sai ka je ka duba yanayin wuri idan ka duba yanayin wuri sannan ka san me zaka yi wa wurin hmm. abu na gaba yanzu ka duba wani gada da ya je ya nema mana daga farar gamman gada a ina za a yi gada wajen wadda yi wannan abun ne doma gadan doman nan a gane abu ne wanda wurare da yawa garurruka da yastar da yawa sun shafi waɗannan wuraren suna shiga nan take je takilin issue ga hanya irin na jeka da farin nan da ya fara zuwa yana yansu to duk mutumin da yake ce maka akwai wani korafi a ƙasa to ina ganin cewa ai Allah na tuba ka yafe ni in dai da ku zai zo ya hira a matsayin ku na 'yan jarida ya kamata duk mutumin da ya ce ma ba a gani a ƙasa ba yana gaya maka haka to ka tashi kawai ka fita daga gidan ka tashi kawai ka fita daga cikin amma sun shigo kamar akwai wasu yankunan da yanzu haka hawansa ne ma suka fara samun matsalolin kamar ruwan sha a wasu bangara na a wasu bangarori na nan jihar Gombe ya kake kallon waɗannan yankuna kuma sun shigo da sun ce a tsohuwar gwamnati suna samun wannan ruwan sha amma zuwan wannan sabuwar gwamnati sai aka datse na wannan yankin nan da suke samu ya kake kallon irin yadda mutane za su saurari irin wannan batu naka kai eh to ban san wani irin mutane da suke wannan magana ba masu hankali ne ko yara ne ko ma'aurata to me zaka bayyana ce wani irin nasarori zaka bayyana game da samun ruwan sha a jihar Gombe to fas abin da bawan Allah nan ya duba na ce maka ya ce ya duba wata wata hmm. bayan nan kuma kar ka manta fa musamman ya je ya zauna da maƙwara, injiniyoyi waɗanda za su yi waɗannan ayyukan duk da ma ya samu start a cikin wani yanayi. Amma ba kamar wani irin yanayi ya samu? Yanayin da ya samu talar da aka yi start da yanda ya ya same ta. Amma duk mutumin da ya ce maka bai gani a ƙasa ba a wannan mulki da aka fara a 'yan kwanakin nan da muka yi duk mutumin da ya ce ba a gani a ƙasa ba. Mm. To kamar kaɗan zai yi mana kaɗan daga cikin irin nasarorin da ita wannan gwamnati ta samu da a wayannan kwanaki da ba su haura ashirin da ɗoriya ba ta samu. Kamar a wani ɓangarorin ta samu nasara wayanda mutane za su ce eh lallai sun gani a ƙasa. Wuta, ruwa, mm. sai mai ko ba sai hanya. Mm. Bayan nan kuma sai irin tallafi da gudumawa waɗanda ba za mu iya irga su a yanzu ba. wanda duk abu ne wanda yana nan a ƙasa kuma ana yi kuma duniya za ta sani kuma za ta shaida nan gaba kaɗan. To idan muka leƙa kamar ƙananan ƙananan hukumomin jihar Gombe suna tattare da ƙalubale shin akwai waɗansu ƙananan hukumomi da zaka zai wa ita gwamnatin Kano Shesta cewa wa'annan mutanen karkaran ko kuma mutanen wa'annan ƙananan hukumomin suna buƙatar tallafi na kamar me da kake kallon tallafin da ya kamata a ba waɗansu ƙananan hukumomi da suke buƙatar taimako na musamman a halin yanzu. To farko dai kar a ce da son kai bari in fara da gari na na faɗa. mu mutanen na faɗa muna neman alfarma a kota senior secondary school wanda a lokacin pdp aka mana karfa karfa a kwace ta aka mai da ita junior secondary school amma alhamdulillah shi mai girma gwamna tun kafin ma a rantsar da shi ya yi alkawarin zai dawo da ita na ɗaya abu na biyu akwai mutanen kaltingo da suke ta tura mini saƙonni through messenger ɗina a facebook da mu taimaka ya kamata mu yi magana, mu yi magana a kan asibiti na macizan nan. Tun da gwamnatin PDP ta hau ta baya wanda ta sauka a yanzu ta yi watsi da wurin, ta yi banza da wurin. Sannan ko ana samun matsaloli da yawa a wuraren. Ana yin allura macizai, na cije ka allurar kyauta ne to gabaki ɗaya sai. gwamnati da ta shuɗe a baya sai ta fitar da hankalinta ga baki ɗaya a waɗannan yankuna akan irin waɗannan abubuwa da suka da suka dace. Abu na biyu kuma ƙarin roƙon da muke yi mun san cewa a baya gwamnatin PDP da ta shuɗe na faɗa local government jihar hospital ɗinmu ba mu da likitoci dole sai sun taso sun taso daga na faɗa sun zo joga amma alhamdulillah gashi nan mun gani a ƙasa da girma gwamna har ya ɗauki doka ta gaggawa akan haka ban fara da wuri to me na ƙarshe ga shi mai girma gwamna eh, na ƙarshe ga shi mai girma gwamna farko ina yi wa Allah ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya ƙara mara lafiya kwanciyar hankali da nutsuwa da wadata Allah Ubangiji ya raba su da sharrin miyagu da tsinannu da ƴaƴan tsinannu da ƴan tsiya da ƴaƴan tsiya sannan kuma ina mai roƙon Allah da Allah Ubangiji ka ƙara tsare shi ka bashi sa'a kan waɗannan manufofi nashi Allah ka bashi sa'a da ikon yansu